bismillahir rahmanir rahim maira babi na goma sha ɗaya a taƙaice ma bayan shi ni hatta sai iyayensa kafin rasuwarsu sai ƙilan ko anti mariya babu wanda ya san da wannan script ɗin ko da kuwa cikin abokansa da yan uwansa maza ami ma ya san hatta ƙawayenta ba su san ba ita ta haifi maira ba abba ya kusa minti sha biyar yana zaga fala bai taɓa shiga damuwa da ruɗanin da ya shiga a wannan moment ɗin ba abu ne da ya zo unexpected kamar daga sama daga ƙarshe ya ɗan wayar sai ya dalin lambar mahir sai da kusan katsewa mahir ya ɗaga amma bai ce komai ba abba ya ce ka yi hakuri ka dawo mu yi magana mahir you need to talk please abba bai jira jin me mahir zai ce ba ya katse wayar komawa ya zauna yana ta sake-sake a ransa har mahir ya shigo falon abba ya bisa da kallo ganin yadda duk ya dawo wani iri a cikin ɗan ganganin lokaci har ya samu fa'in of the falo ya duka ƙasa ba tare da ya bari sun haɗa ido da abban ba abba fiyar so guilty a moment din nan in ma ba su gaya ma kowa ba bayan wasu shekaru da suka ga mahir ya mallaki hankalin kansa ai da shi sun sanar masa ba su ɓoye masa ba abba ya ma rasa ta inda zai fara shi dai mahir ya sun koyar da kansa bai yarda ya kalli abba ba kana ganin sa ka san ya shiga damuwa sosai ba kaɗan ba it is something that hit him so hard kamar a mafarki amma ya kasa. Abba ya kasa da kansa da murya ya ce, Ina son ka fahimce mu Mahir. Mun yi abin da muka yi ne for the sanity of Myra. Muna son ta taso like every other child cikin so da ƙauna. Ta yaya za a so yarinya kamar ta ta taso da damuwar da ba da damuwar ba mu ne iyayenta ba. How will she, cope with that? Sannan wallahi muka mance ba mu muka haife ta ba tsabar yadda muka ɗauke ta. Shi dai Mahir bai ce komai ba kuma bai ɗago kansa ba. Abba ya ci gaba ya ce Mahir ban kira ka yanzu don gaya maka yadda muka samu maira ba duk da na san dole a yau ko gobe kowa zai san wace ce maira kuma ya aka yi ta shigo rayuwarmu har muka ga gwara mu boye ma jama'a da yanzu babu wani batun boye boye kuma amma mahir ina son ka sa a ranka maira is not your biological sister yar uwarka ce kawai ita in islam bayanan babu wani alaka ta jini tsakaninku kuma ka sani cewar da aure tsakaninku mai da ɗan kai da sauri ya kalli abba jin furucinsa na ƙarshe bai san sanda ya miƙe ba yana girgiza kai ya ce abba har abada babu aure tsakanina da maira kuma har gobe zan ci gaba da yi mata kallon ƙanwata ta jini ne wacce maka fito ciki ɗaya bayan wannan ba zan yi ma maira wani kallo ba she will remember my blood shiru abba yana kallonsa don baki ɗaya ya gama discouraging ɗinsa a akan abin da ke zuciyarsa bayan few seconds abba ya sauke kansa ƙasa ya ce haka ne ana i am happy you said this da ya ce kuma tun da aka fasa aurenta ni ma daga nawa kawai da i want to have the rest of my of getting married tomorrow bayan damuwar da na san kanwata za ta shiga abba ya girgiza kai ya ce ba za a daga naka ba insha Allah gobe ba za a daga naka ba insha Allah gobe ne ɗaurin aurenka baba fashi Anti Mariya ta danga salati a rikice a ɗakin Ami. Bayan Ami ta kira ta ta sanar mata abin da ke faruwa. Anti Mariya ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A saboda wani dalili ya ce ya fasa mun shiga uku. Cikin kuka Ami cikin kuka Ami ta ce ni dai kawai Alhaji ce mun yi an fasa amma ban san dalili ba. Anti Mariya da rawaye ya cika idanunta ta ce da ƙyar in ba ƴan uwan nan nasa da suka kawo lefe ne suka lalata auren nan ba kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu ta ina za a fara ami ina ina maira din anya mata san abin da ke faruwa kuwa hankalin ami ya ƙara mugun tashi da ta tuna maira ta yaya za ta ɗau wannan lamari ami ta kalli anti mariya cikin kuka ta ce ban san ko ya gaya mata ba amma dai sun cutar man yata kuma allah ya saka mata anti mariya ta share hawayen da ke sauka a nata ida ta miƙe ta fita daga ɗakin can ɗakin maida ta tafi ta buɗe kofar ganin sa amida kaɗai ne a ɗakin ta ce ina maira amida ta ce ƙilan tana ɗakin yaya mahir waya take ta fita saboda hayaniya anti mariya da jikinta yi sanyi ta juya ta bar bakin kofar ɗakin mahir ta tafi ta gansa shi kaɗai a ɗakin nasa zaune gefen gado ya dafe kai anti mariya ta ƙarasa cikin ɗakin ta kulle kofar cikin damuwa sosai ta ce mahir amma me yasa suka ce sun fasa wani laifin aka masa ne ya ɗago kansa yana kallon anti mariya da idanuwarsa da suka kaɗa sosai ya ce anti sai kuma ya shiru anti mariya dai ta kasa cewa komai ita ma duk zuciyarta ya karaya cike da ƙarfin hali mahir ya ci gaba ya ce anti wace ce ra sosai gaban anti mariya ya faɗi ta dinga kallon sa babu ko kiftawa and you can see the shock a fuskarta bakinta na rawa ta ce ban gane ba mahir wani irin tambaya ne wannan kuma mikewa ya trying his possible best to control his emotions ya ce anti dama ba ami da abbas ka haifi maira ba anti mariya ba ta san sanda ta nemi waje ta zauna ba dan sai da ta ji zuciyarta ya tsinke da ƙyar ta ce mahir why did you hear this from mahir ya haɗe wani abu da kyar. ya ce dalilin fasa ta kenan yana faɗa hakan ya fice daga ɗakin anti mariya ta dafe kirji ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun shiga uku kasa ƙwaƙwaran motsi ta daga inda take zaune tsabar yadda ta girgiza bayan kusan minti goma ta miƙe kamar wacce ruwa cinye tana tafiya a hankali ta fita daga ɗakin ɗakin ami ta koma ta buɗe ƙofar a hankali ta samu ami zaune a gefen gado ta yi takumi hawaye sai sauka yake a idanunta anti mariya ta tabbata ami ba ta san abin da ke ƙasa ba kasa ƙarasawa cikin ɗakin anti mariya ta ta juya ta fita ta tafi ɗakin usman ta ɗau hijab ɗinta da pos ta fita direct sai gidan hajja tafa take hawa yana sauka idanunta tana tausayin halin da ami za ta shiga idan ta yi find out dalilin fasa auren maira ba a ma maganar maira ɗin to ta ina wannan ɓoyayyen maganar da fefi su hudu kawai suka sani ba ne ya fita waye ya fitar da wannan sirrin na shekara 22 haka ta dinga nana ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un har ta isa unguwar sa'adta ta sani ba sai ta ta mai adai ta sahun na cewa hajiya mun shigo layin Tsafar gigi cewa kawai ta sauka ta fiddo biyar. ta ba sa ta karasa har ƙarshen layin da ƙafarta tana shiga falon hajja ta zauna nan ƙasa tana kallon hajja da mamaladi da ke gwada tsawon breziyar badiya tana babbaka dariya kamar taɓaɓɓiya ita dole ta samu breziyar da za ta sa da biki Nama badiya ba dai manyan kirji ba shi yasa bura ta yi ma mamaladi cip cip hajja na kallon Aunty mariya ganin yanayinta ta ce lafiya mariya nan da nan kuma wasu sabbin hawayen suka shiga sakowa idanuwanta cike da rawar murya ta ce hajji an fasa auren maira ta raba kunnen badiya da ke shiryawa za ta je gidan su hasina ta mata rashin mutunci dan ta kira ta har ta ji babu daɗi ba ta ɗagawa daga ƙarshe ma wanda sai ta ji sa switch off ba Hajji ba har mamala da sai da ta miƙe tsabar gigiciya mamala da na zaro ido ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aka fasa auren mera Hajara ita ma ta rude lokaci daya ta ce ban gane an fasa auren Maira ba. Mariya me ke faruwa? Anti Mariya ta fashe da kuka ta kasa cewa komai. Mami Ladi ta ce dama ana fasa aure haka kawai babu dalili? Ki gaya mana me ya faru aka fasa auren. Ko wiwi mijin nata ya sha da zai ce ya fasa aure ana gobe ɗaurin aure. Ga ire-ire na da suka zo daga wata uwa duniya saboda bikin nan. Me yake nufi da mu kenan? Mun yi tafiyar banza? Ai zama bata gammu ba. mu tafi can gidan a yi komai a gabanmu amma allah ya tsine wa mijin nan albarka daidai gwargwado hajara ta kasa ta kasa zaune ta kasa tsaye, ta ɗau hijab ɗinta ta nufi ƙofa. Daga nan ta kasa a gigice take. Mamala da ta figi mayafinta ta yafa kan birisiyar jikinta ta bi bayan hajja hajjan saka bar anti Mariya zaune sai hawaye take yi. Tsabar farin ciki Badiya ta san sanda ta ɗare saman gado ba ta dinga rawa tana karkaɗe ƙirji. ta rasa inda za ta saka kanta don murna tun da ta fito duniya ba ta taɓa shiga farin ciki da murna irin na yau ba ja an banko gate alamar fitar su hajja da mamaladi anti mariya ta miƙe da sauri ta bayan su bajiya ta leƙo falo bayan da ta ji shiru alamar babu kowa a gidan takalmata ta sanya har wani ɓari jikinta yake ta tafi gidan sa hasina ta yi mata breaking news din nan mai daɗin ji tana fita kofar gida ta hango hajja mamalada da anti mariya can saman layi sun yi nisa sai da ta jira ta daina hangonsu kafin ta canza hanya ta samu ɗan sahu direct sai gidan su hasina hasina na zaune ɗakin ta cikin ƙawayenta abin duniya ya mata yawa ta rasa tunanin da za ta yi gashi ko ƙawayen nata ma bata gaya musu abin da ke faruwa ba na batun ɓatar gwal ɗin cikin jakarta dan cousin ɗin nan nata jamila na ɗakin kuma in dai ta yi magana a gabanta to kamar momi ta ji ne hasina ta kalli agogo da ke nuni da karfe biyar da rabi na yamma duk da damuwar da take cikin hakan bai sa ta rike cewar mayar bai kira ta ba tun bayan da ya ajiye ta ɗazu da safe dama layin biyu gare ta kuma badiya guda ɗaya kawai gare ta ba ta da ɗaya da badiya ta ishe ta da kira sai ta cire sim ɗin ta ajiye hasina ta sauke ajiyar zuciya ta jawo wayar ta yi dalin lambar mahir kila in ta ji muryarsa hankalinta zai ƙara kwanta har ya katse bai ɗaga ba ta sake kiransa don ma ansa bude ƙofar ɗakin aka yi ta juya tsorace don daga ji dan da ta ji an buɗe ƙofa badiya take expecting gani aiko ta ga badiyar ce ta shigo babu ko sallama kamar an hankaɗo ta nan da na hasina ta dake ta haɗe ranta tana tunanin ƙaryar da za ta labta mata badiya na zuwa ta kamo hannun hasina bakin na nata har kunne ta ce taho ƙawata labari da ɗame sa hasina ta miƙe ganin farin ciki ne kaca-kaca a fuskar badiya ta bi ta suka koma ɗakin mai aikin. na mamaki hasina ta ce lafiya na ga kamar an maki albashir da aljanna wannan farin ciki haka badiya ta saki wani guda ta ce an fasa auren maira an fasa auren maira da dr musharraf hasina ta zaro ido ta ce ke dan allah badiya ta ce wallahi kabata yanzu mama mariya ta zo gidan hajja ta sanar mata hasina ta ce alhamdulillah alhamdulillah kai amma na taya ki murna wallahi what next kenan yanzu badiya ta ce sai in fara shooting shot ɗina in gaya maki babu zancen aure dai kam yanzu haka so nake in ga idanuwar yar iskar na san suna can sun kumbura hasina ta riƙe haɓa tana kallon batiya lokaci ɗaya kuma tana jinjina makircinta hasina ta ce amma dan allah ƙawata ke bani labarin yadda ta kai wannan abin ni fa na fara tsoron ki yanzu wallahi badiya ta yi wani dariyar bosawa ta ce breaking news ƙawata dama na ce ba zan gaya miki ba sai na yi a confirmation mission ɗina ashe dai duk wannan abu da ake ba ami da abba bane suka haifi maira Maida dai 'yar tsintuwa ce mara asali, wacce ƙila ma cikin ta aka yi, aka jefar da ita a titi. Ni kuma tun na samu information ɗin nan, shi ne na babbi dangin Dr. Musharraf, na sa aka rubuta leta aka kai masu one by one, har gidan su Musharraf ɗin, an kai yayi yi sau uku. To kin ji dalilin fasa auren. Shiru Hasina ce tana kallon lokaci ɗaya tana ƙoƙarin fahimtar abin da take cewa, sai da ta kamar ba Hausa ma take mata ba. Badiya ce wani shegen dariya ta ce, yana kakin ƙami, to wallahi shok ɗin nan da kika shiga bai kama kafar nawa ba da na samo labarin wace ce maira sai da ne kwana hudu a cikin shauk da wasu wasi a raina at first na ma kasa yarda in gaya maki amma daga ƙarshe that is just it wallahi babu abin da maida ta hada da mu tsintacciya ce dan ki jima in gaya maki abin da yasa ban gaya maki ba tun a lokacin da na sani ina tsoron kar ki je ki gaya ma mahir dan hatta shi bai san cewar maida ba kanwarsa ta jini ba ce ba ba ƙanwarsa ta jini ba ce ba kilan duk sai yau za su sani ami da abbas ka ɓoye wannan sarin kusan shekara ashirin da biyu babu wanda ya sani ko da wasa hasina ta ji kan tana juya mata ta dafa badiya ta samu gefen gado ta zauna tana haƙi. da mamaki badiya ta ce miya haka ke kuma duk shock ɗin ne haka hasina da har zufa ya fara keto mata ta ko ina a jikinta ta yi ƙarfin halin cewa yanzu kina nufin da aure tsakanin maira da mahir shiru badiya ta yi tana nazarin abin da hasina ta ce lokaci ɗaya ta zaro ido after realize what she said really made sense Badiya ta zauna gefenta da sauri ta ce kin jiki da wata magana. Shi yanzu mahir don ba shi da kai sai ya sha'awar auren wacce po 22 years yake makallan kanwarsa ta jini. Ta yaya hakan ma zai faru? Ashe ma kenan sha'awar kanwar tasa yake duk ba a sani ba. All this while. Hasina ta fashe da matsanancin kuka ta ce na shiga uku na lalace Badiya. Ni kika yi ma wannan abu ba wani ba. Ni kika cuta ba kowa ba. ashe dama wannan ne yasa tun farko na ji na tsani yarinyar nan ban san dalili ba badiya ta taɓe baki ta ce ke dai kin cika fitina wallahi yanzu haka ba za ki daina wannan kazamin maganar ba hasina ta yaya ma mahir zai yi sha'awar auren maira sai ka ce wani dan iska ashe ma kenan ba kallon kanwa yake mata ba a gida misali ma idan ya zama dan iska a ita na san ba yar iska ba ce ba maira ba za kuma ta taba amincewa da wannan tabar gazar ba balle shi kansa na san ba zai yi hakan ba kawai silly throat ɗinki ne kamar ke ce fa rana guda a tashi a ce spain ba yayanki bane ba kawai sai ya yi sha'awar ki, ko ke ki yi sha'awar aurensa kin gani dan Allah ma ki kar ki lalata min farin ciki na let me go home and know my next move tana kaiwa nan ta miƙe ta fice daga ɗakin ita tsabar farin ciki ta mamance da batun gol a yanzu dai hasira ta miƙe tsaye har sannan hannunta na ɗaure a kanta ta dinga zaga ɗakin tana cewa na shiga uku na lalace badiya ta cuce ni tun mara na dakewa tana masa magiya ganin tafiya kawai suke for almost 35 minutes now a motarsa har da ta fara masa kuka ta marare ce ta ce don girman Allah sa ka yi min magana why are you quiet and why are you checking me too ba fa san na fito daga gida ba yanzu fa magarib zai yi har sannan musharraf bai ce mata komai ba Dirabin ɗinsa kawai yake idanunsa da suka kaɗa yana kan titi. Ga shi ba a hankali yake tafiyar ba. Ita bata ma taɓa ganinsa a wannan yanayin ba. Wannan yasa ta ji ta na ta faɗuwa, ta kasa sukuni tana ta kallon sa hawa yana sauka idanunta. Duk wannan magiyar take masa bai ma san tana yi ba, don ya yi nisa tunanin da ya tafi. Ya san definitely bata san me ke faruwa ba har yanzu. Idan kuma ta sani, she will get this destabilized and depressed. ta ji komai ya fita a kanta daga ƙarshe ta karya alkawarin da ta ɗaukar masa ta kyamincewa da shi da haka kafin ma hakan ya kasance zai yi abin da zai sa she wouldn't have any other choice than being with, him forever he will leave her with no choice sai na zama tare da shi as mijinta. a nan